نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu yan uwan musulmi da farko ina rokon Allah subhanahu ta'ala ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai muna gode Allah ya kawo mu yau laraba inda muke karanta wannan littafi mai albarka minhajul muslim yau ashirin da uku ga watan shida na shekara ta 1435 hijiriya wanda ta yi daidai da 23 ga watan hudu na shekara ta 2014 miladiya a inda muke yin bayani akan abubuwan da suka shafi laifufuka na kisan kai a musulunci da kuma hukuncinsu a inda muka ce mutum ana masa ta'addanci ne ta yanayi guda uku ko a masa ta'addanci a salwantar da ransa shine an kashe shi ko a masa ta'addanci a salwantar da wata gaba ta jikin shi ko a masa ta'addanci a ji masa ciwo ba tare da wani abu ya salwanta ba muka ce hukuncin irin wannan ta'addancin haramun ne in ba da wani haƙƙin musulunci ba sannan muka zo muka ce shi kisa ya kasu kashi uku akwai kisa na danganci wanda wannan an bawa shi wanda ya yi kisan nan wanda aka aka yanko wanda aka kashe ah, zaɓin ko su yafe ko su karɓi diya ko kuma su ce a kashe shi sannan kisan kuskure shine mutum bai san da abu ba bai mai niyan kashe shi ba ya zo ya harbi wani abin da, ko ya yi wani abin da Allah ya halatta masa a shari'a sai ya zo da tsautsai ya samu mutum kamar mun ce farauta halal ne a shari'a musulunci ya yadda ka yi farauta garin farauta za ka je ka farauci dabba ka yi harbe kenan sai mutum ya zo wucewa ka same shi to irin wannan babu kisasi ba a kashe mutum sai dai kawai diya da kuma azumi ko a yafiya mutum idan suka ce sun yafiya mutum diya shi kenan zai azumi wannan tsakanin shi da mahalicin shi domin allah shine mahaliccin ran sai nau'in kisa na uku kisan da ya ɗauke wani ɓari na ganganci ka yi nufin ka dake shi amma baka yi niyan ka kashe shi ba irin dukan hannu mutu ya mari mutum ya mutu ya zane yaro da bulala kawai ya rasu ko ya daka masa tsawa ta irin wannan hukuncin shi ma ana tsananta abin nan hukuncin shi irin na kuskure ne to wannan abin da muka yi a makon da ya wuce yau kuma shuruɗu wujubil qisas sharuɗan wajabcin kisasi me kisasi shine ramawa mutum ya yi kisa kisan nan na ganganci aka damko shi gashi na yanzu a ɗaure aka kira ‘yan uwan mamaci suka ce sun zaɓi a kashe shi ba sa son biya kuma ba su yafe ba su a kashe shi a rama yanzu kafin a kashe wannan mutumin da ya ki sannan sai an duba waɗansu sharuɗa shari'a sai da ta gindaya waɗansu sharuɗa in sharuɗan sun cika to za a zartas masa da hukuncin kisa in kuma sharuɗan ba su cika ba za a bashi sai a koma karɓan diya waɗannan sharuɗan kuma guda hudu ne shi yasa aka ce shuruɗu wujubil qisasi ko almadatu thaniyatu fi ahkamil jinayat wato darasi na biyu cikin hukunce-hukuncen laifi na ɗayansu sharuɗan wajabcin yin kisasi mala ya ce la ya jibul kisasu fil qatli baya halatta baya wajaba a yi kisasi wajen kisa bi ma'ana a kashe wanda ya yi kisa hakanan aufil atrafi baya wajaba a rama a yi kisasi ga gaɓoɓi mutum ne yanke hannu wani shi ma za a yanke nashi to ba za a yanka ba sai waɗannan sharuɗa sun cika awil jarahi haka nan mutumin da ya jima wani ciwo ba a ji masa ciwo a rama ma wancan illa bi tawaffuri shuruɗi taliyati sai dai in waɗannan sharuɗan da zamu lissafo yanzu sun cika wanda ya kisa ba a kashe shi sai da waɗannan sai waɗannan sharuɗan sun cika ko kuma wanda ya salwantar da wata gaba na mutum ta jikinsa ya rasa wannan gabar ba a salwantar da tashi gabar a rama ma wancan sai ya cika waɗannan sharuɗa guda hudu hakanan mutumin da ya jima wani rauni shi ma ba a ji masa rauni a rama a madadin wancan da ya yi sai ya cika waɗannan sharuɗa guda hudu na farko an yakuna maktulu ma'asuma dami shari'a ta ce shara'i na farko sai an zo an tabbatar da wanda aka kashe din nan jinin shi ya haramta a musulunci Allah ya haramta a zubar masa da ne jini Allah ya haramta a zubar masa da jini amma misali shi ne musulmi muminin da bai yi laifin ko kobo ba aka same shi aka zubar masa da jini wannan dole za a rama domin mun san mumini Allah ya katangance jininsa haramun ne a zubar masa da jini to muka zo muka samu mutumin nan mumini ne mara laifi bai yi wancan komai ba to sharaɗi ya cika amma idan muka samu dama wancan da aka kashe ɗin mazinaci ne misali zina ya aka kama shi da shaidu hudu alkali ya zartar da cewa za a jefe shi ran kaza sai ya gudu ya gudu ya ɓace to sai aka ba da shelar duk wanda ya ga wani ya kashe shi an halatta zubar da jininsa wane ne zai ba da wannan eh, hukuncin amir amir to yace duk wanda ya ga wane jinin shi halal ne a kashe shi to ana nan ana nan ana kaza kaza sai aka ga wani ya kashe wani kabulawa ne ya kashe wani kaza kaza aka damko shi gawar aka zo aka duba gawar aka duba ta da kyau sai aka ga wancan mutumin ne wanda aka zubar da jininsa aka halarta zubar shari'a ta halarta menene a zubar da jininsa shi kenan mu ci ah, ne ya ka kawai dama wanda ka kashe din wanda shari'a ta halatta jininsa ne ina fata an gane au murtaddan ko riddadde ne wanda ya ridda mutum ne ya ridda ya bar musulunci ya gudu shi sai amirul muminin ya ba da doka ya zartar aka shelanta duk wanda ya ga wani a kashe shi riddadde ne sai muna zaune kai sai muka ga wani ya bige wani kai ya fille masa kai muka ah, aka kamo shi ya yi kisa ya yi kisa ana zuwa kaza kaza ana bincika wanda aka kashe sai aka tarar riddadden nan ne da shari'a ta halatta ne jininsa wannan ba za mu zartar masa da ne ba da hukunci ba au kafiran ko muka samu wanda aka kashe kafuri ne musulmi ne ya kashe kafuri muka duba ashe ba musulmi bane wanda aka kashe kafuri ne na ma ba a kashe jini ba a kashe mumini don ya kashe kafiri saboda jinin kafiri musulmi yana da me yana da tsada darajansa yana sama da darajan jinin mai kafiri jininsu ba a lebul ɗaya yake ba to shi ma ba a zartar masa da hukunci sai dai a ba ma waɗancan wani abu kawai to in dai ɗayan waɗannan abubuwa ne fala kisasa babu kisasi kunga an buga mana misali da mazinacin da ya taɓa yin aure yanzu hukuncin jifa ya hau kan shi ko ko wanda ya ridda ko kafiri ko kuma mutumin da ya kashe rai rai ma'asumi za a zartar masa da hukunci gobe kisashi sai ya gudu yau shi ma aka yi shelanta duk wanda ya su gawa ne wanda ya gawa ne ya kashe shi to kaga wannan haƙƙin musulunci ne ya kama shi ko shari'a ce ta ba da izini a zubar da jini to iz ha'ula idamuhum hadarun li jarimati waɗannan duka dama an halatta zubar da jinin su saboda laifin da suka yi saboda haka idan muka zo muka tarar da wanda ya aka kashe din mai ɗaya daga cikin irin waɗannan laifufukan da shari'a ta halatta zubar da jinin shi ba a kashe wancan saboda shari'a sharadi bai cika ba na biyu bangaren shi wanda ya kisa can bangaren wanda aka kashe ne ko nan kwa bangaren wanda ya kishan dole ya zamanto mukallafan wato mukallafi ne bi ma'ana baligi ne adult baligi ne aƙilan kuma mai hankali fa in kana sabiyan idan ƙaramin yaro ne ya kisa wanda bai balaga ba muka samu wanda ya kisan aka kamo criminal ɗin muka ga wanda ya kisan ashe yaro ne ma bai balaga ba au majununan ko mahaukaci ne mai taɓaɓɓen hankali waɗannan falaƙi ƙisasa ba za a zartar musu da ƙisasi ba sai dai yaron nan kawai alkali ya ɗan zartar da wani hukunci na ɗan hora shi haka a hora shi a ɗan masa bulala a ɗan riƙe shi wajen 'yan sanda a jefa shi can bayan kanta ina fata an gane ko yawwa to a li'adami taklif in mahaukaci ne kuma sai dai a kamo shi a gaya ma 'yan uwansa su kula da shi su riƙe shi ko kuma in haƙƙin gwamnati ne ta kai shi asibitin mahaukata ko ta tsare shi don ba a san wani nashi ba to haƙƙi ne na hukuma ta kare irin waɗannan hatsarinsu daga cikin society na mutane su je su killace su can wani gu me hujjan cewa in yaro ne ko mahaukaci ne ya zartar da wannan ta'asan ba za a masa kisasi ba liƙaulin rasuli sallallahu alaihi wa sallam saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, rufi alƙalamu an salasatin ko an ɗauki alƙalami daga kan mutane uku na farkon su asabiyu yaro duk abin da ya ba a zartas masa da hukunci hatta ya buluga sai da ya balaga wal majnuni hakanan ma mahaukaci duk abin da ya yi a halin haukan nan nasa ba a zartas masa da wani hukunci hatta yufika sai ran da ya warke ya da hankalinsa da taitayinsa nan ne in yayi abu sai a caje shi yanzu cewa ya yi shi cikin hankali Wannan haka nan ma ba a yi ma mai bacci hukunci a kama shi da laifi eh, laifin da yana bacci din ina fata an gane ko hatta ya sai kiza sai lokacin da ya farka ina fata an gane yanzu mai mai bacci ne yayi ta yin bacci yayi ta yin bacci har ya har lokacin sallah ya kure lokacin ya fita ma gaba ɗaya lokacin laluri ma ya wuce ba za a caje shi ba yana farkawa kawai sai ya yi sallan lokacin farkawan shi shine lokacin halartowa su wannan sallan a wajen shi na? eto eh wanda idan zai bacci kan dama kamar yanzu a shari'a akwai misali Allah ka mana alam din nan ko abin nan amma ba wanda ya tada shi ba abin nan lokaci ya wuce yawa laifin kisa kuma mutum yana bacciya zai yi kisa eh mutum ne yana kwance kawai kusa da wani yaro wani namiji babban mutum kawai shi bai taba bai saba tarbe kwanciya da yara kaman uwa uwa ita uwa duk yanda take tana da training akan kwanciya da yaro duk mirgina wanda za ta yi da jujju wanda za ta yi ta san akwai menene akai yaro kai kuma da ni da kai wani kaso ya kawai in ya kwanta jefa wani kafa anan ya jefa kai a shehe kan wuyan yaro ya toshe masa a hanci kawai baya abin da hai aka tashi koko ya mirgina juya kawai ma mala ya kan yaro tana farka kai ya ga yaro ya daɗe da mutuwa har ya sanyi ma aka ce ka yake zan kai to amma ai bacci ke eh to shari'a ta abin nan din shi shari'a ba za ta kama shi da laifi ba akwai dan su masu magagin bacci ka ga mutum yana bacci amma ya tashi har ya je abu ya dawo bai sani ba awa ina fata an gane to irin shi din wataƙila cikin magagin bacci ya ɗauta kwabi ya soke ma wani ya soke wani ya dawo ya kwanta in hakan na yiwuwa kenan da ya ya kwanta abun shi ina fata an gane Allah ubangi ya samu dace a taƙaice dai wannan ba za a zartar musu da hukunci ba abu na uku abunda za a kalla an yi kafi al-maktulul qatila fi dini wal hurriyati wal riq a samu wanda ya yi kisan da wanda aka kashe wato darajan addinin su ɗaya ne wannan musulmi ne wanda ya kisan shi ma wanda aka kashe musulmi ne wanda ya kisan mai yanci ne wanda aka kashe ma mai yanci ne wanda ya kisan abin ba menene yawa wannan shine abin da ake abin nan domin musulmi ya kashe musulmi dama suna daraja ɗaya musulmi da musulmi mai yanci da mai yanci amma idan mai yanci a freeman ya kashe a eh, slave bawa to jinin bawa yana kasa da lebul nasu ba ɗaya bane jinin bawa yana kasa darajan jinin bawa yana kasa da darajan jinin mai yanci to idan mai yanci ya kashe bawa ba a kashe mai yanci haka Allah ya zartar kar mu ce ah, wannan rai ne wannan rai ne za a ce haka Allah ne ya ce al-hurru bil hurri wal abdu bil'abdi bawa da bawa ba a kashe mai yanci don ya kashe bawa to haka nan misali <clears throat> wannan musulmi ne wannan musulmi so suna level ɗaya amma da za a ce wannan musulmi wannan ba yahude ne to babu shakka addinin musulunci yana sama da kowane addini to duk wani addini idan musulmi ya kashe wanda ba musulmi ba duk wani addini da ka sani yana kasa da abin nan musulunci ba za a kashe musulmi don ya kashe wani kafiri ba ba yahudi ne ko Kirta ko kuma mai bauta ba kowane iri inda ba musulmi ba saboda darajan addinin su da darajan jinin su ba ɗaya bane wannan ishayadar wannan saboda haka ba za a abin nan ba ba za a zartar da hukunci ba iz la yuqtalu muslimun bi kafirin domin a shari'ar musulunci ba a taɓa kashe musulmi don ya kashe kafiri wala hurrun bi abdin ba a taɓa kashe mai yanci don ya kashe bawa hujja li qawlihi sallallahu alaihi wasallam la yuqtalu muslimun bi kafirin ba a taba kashe musulmi don ya kashe kafiri don jininsu su da su ba ɗaya bane sai dai kawai a zo a bada diya kawai a bada diya a kafirin ma in kashe da aka ga kafire ne wanda ake zaman lafiya da su ba sa yakan musulmai ba sa haɗa kai da makiya a yafi musulmai a yaƙi musulmai sai a ba su diya amma idan aka ga makiya ne na musulunci idan aka ba su diya iyayen shi wajen miliyan talatin da wani abu da musulunci bai yadda ba saboda akwai zaman doya da manja tsakaninmu da su ba za a ba su diyan ba ba za a ba su diyan ba ina fata an gane ko tana ba su diya a ce to an samu na roket yau awa an samu na roket na harba masallaci ko abin nan kaga kai empowering nasu kawo empowering makiya shi sa musulunci ce ba za a ba su ba amma idan ana zaune free lami lafiya peace babu wani zaman amana ba sa yaƙan musulmi ba sa haɗa kai da musulmi wannan sai a miƙa musu wannan shi ne wali annal abda ta ɓangaren bawa da mai yanci fa domin bawa muqawwamun fa mu bi qimatihi shi bawa property ne bawa asset ne ko ba haka ba ana sai da bayi yadda kake da saniya da rago da menene in an bige maka saniya sai dai a zo a kimanta kudinta wannan saniyan da za ta kai nawa ne wannan bijimin da yana da rai kaza kaza ne zai kai 80,000 hai a zo a ce to wannan bawan shi ma da za a sai da shi a kasuwa nawa ne zai kai nawa suka ce eh bawan da graduate ne kuma likita ne kuma yana da wani ce a ah, wannan zai tsada a kasuwa irin waɗannan in ana sai da su za su kai kaza to sai a biya mai bawan kiman yan uwan bawan kawai kiman shi shine yuqawwam domin shi yana daga cikin kayan sayarwa bawa ana sai da shi ina fata an gane ko wannan shi ne wali anna la'abda muqawwam domin bawa ana iya ƙimanta shi fa yuqawwamu bi qimatihi sai a ƙimanta shi da irin matsayinsa idan aka ce bawan da ya gashi nan ne kawai ba komai ko alifun ba'un bai iya ba ko 1 2 bai iya ba ko abcd bai iya ba ba abin da ya sani banda faskare da tonon rijiya to sai ce to irin za su kai kaza ne kawai haka ake categorizing nasu idan kana da wani ilimi ko kana da wani abin nan qualification sai ka ga bawin suna da daraja wali qawli ali radiyallahu anhu hujja ta biyu fadin sayyidina ali Allah ubangi yadda da shi yace mina sunnati yana daga cikin sunna ta musulunci sunna ta shari'ar musulunci sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin dokokin shari'ar musulunci Allah yuktala hurrun bi abdin ba a taba kashe wane ne mai yanci da bawa don ya kashe bawa wa hadithu Ibn abbas radiyallahu anhu hadisin abdullahi dan abbas Allah ban yadda da shi yace la yuqtalu hurrun bi abdin ba a kashe bawa mai yanci don ya kashe bawa ina fata an gane ko na hudu sharaɗi na hudu Allah ya kuna alƙatilu walidan lil maktuli aban au umman au jaddan au jaddatan kada a zo a samu wanda aka kashin ashe ɗan wanda ya yi kisan ne ashe ubanki ne ya kashe uba ne ya kashe ɗa ko uwa ce ta kashe ɗa ko kaka ne ya kashe jikansa ko kuma kaka ce ta kashe jikanta duk wani abu na sama daga uba da uban uba da kaka da menene zuwa sama mahaifiya da mahaifiyar mahaifiya da mahaifiyar mahaifiyar duk waɗannan idan suka kashe jika ko bawansu ba jika ko ɗa ba a kashe su a musulunci sai aka zo yu an kamo ga wannan kisan kai gashi gashi aka amo shi gashi a zata an yi abun nan shi an samu yana da hankali kwarai da gaske kuma baligi ne kun ga sharaɗi ya ɗaya ya cika ko aka samu na biyu a menene shi wanda aka kashe ɗin musulmi ne ma'asumar dami wanda jinin shi ya haramta a zubar ana bincike ana bincike aka samu wanda ya kisan musulmi ne wanda aka kashe ma musulmi ne sharuɗa uku sun cika ko saura ɗaya a zartarwa mai karhe aka samu ashe wanda ya kisan uba ne uba ne ya kisa wanda aka kashin ashe ɗa ne ya ci ayya sharaɗi ɗaya bai saboda haka is null ba za a zartar masa da hukunci ba idan uba ya kashe ɗa ko uwa ta kashe ɗa ba a kashe su idan kaka ya kashe jika kaka namiji ko kuma kaka ta mace ta kashe jikanta ba a abin idan kakan kaka ya kashe jikan jikan duk ba a kashe su irin waɗannan ni na faɗa a a a liƙaulihi sallallahu alaihi wa sallam saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa walidun bi waladihi ba a kashe mahaifi don ya kashe ɗansa ba a kashe su akwai wani lo na shari'a da yake cewa yana ce al'abu sababun li wujudi waladi wala ya kunu waladu musababan fi idami man sababa fi wujudihi wannan ka'ida ce talo na shari'a tana cewa uba ne sababin samuwan ɗa wato musabbabin da musabbabi shine ɗaɗin nan ba zai zamanto dalilin rashin wanda ya zamanto sababin samuwansa ba ina fata an gane lodi wato uba shine sababin samunka shi yayi sababin samunka kawai kai kuma hai kai sababin rasar da wanda yayi sababin samunka kun gane lodi to haka shine ka'ida kenan amma bai zuwa safa yawa in ɗaya kashe uba za a kashe shi a kashe shi sosai kuwa ina fata an gane a gyara a natsu kawai a rika bin iyaye yawwa to wannan shine ka'idan idan mutum ya yi kisa shi ɗin sai farko ga wanda aka kashe ga wanda ya kisa ga wanda aka kashe shi farko abinda za mu tabbatar dama hukuncin kisa ya hau kanshi can zinayayya gudu a'a ya kashe wani ne aka yi shela duk inda aka ganshi a kashe shi a'a ya yi ridda ne ya gudu a'a ya kashe wani rai a'a shi kafiri ne a'a musulmi ne e bai taba zina ba bai ba wai abin ba haka kawai to shi wannan gawar wanda aka kashe mun yi screening dinsa mun tabbatar da cewa lallai jini ne ma'asumi aka kashe wanda shari'a bai yadda a zubar masa da jini ba saboda bai da wani laifi mun gama screening din wanda aka kashe sai mu zo mu ɗauki wanda ya kisan shi wanda ya kisan shi kuma musulmi ne e baligi ne e yana cikin hankali shi e sannan na biyu eh mu aje shi gefe sai mu zo mu hada shin wannan da ya kisan da wanda aka kashe addinin su daya eh dukkan su masu yanci ne e mun samu na uku sai na hudu shin wanda aka kashe dan wanda ya kisan ne aka ce a'a jikan wanda ya kisan ne a'a ba su da wata alaka sai mu ce to yanzu sharuɗa hudu sun cika ba abin da ya rage sai zartar da me zartar da kisashi hukunci to idan yanzu an kamo shi ya cancanta an yi screen nashi komai sharuɗa sun cika an gabatar da shi yanzu za a yi menene za a ɗau fansa za a yi kisasi to shi ma akwai waɗansu sharuɗa da dole wajen zartar da kisasin sai an yi la'akari da su akwai sharuɗa guda biyar shi ma shi ne shuruɗu istifa'il kisas sharuɗan zartar da kisasi ɗin aka ce la saufi sahibul ƙisasi haqqahu min al shi wanda yake da haƙƙin yi azartas masa da kisasi wato ɗan'uwan wanda aka kashe kenan wanda ya zo yana nema yana ƙara yana bin haƙƙi azartas ma wanda aka kama ɗin na wanda ya kashe a azartas masa da hukunci to mai neman haƙƙin bayi da haƙƙin azartas ma wancan da hukunci illa bi tawaffuri shuruɗi taliya sai waɗannan sharuɗa biyar sun menene sun cika na farko an ya kuna sahibul haƙƙi mukallafan mu nan da muke neman haƙƙin jinin ɗan uwanmu da aka kashe mu ma ɗin dole ya mutum ya zamanto shi ma baligi mai hankali baligi mai hankali domin idan muka zo muka samu wanda yake da haƙƙin neman haƙƙin misali yaro ne ƙarami ɗan shekara bakwai aka kama wanda ya kashe mahaifinsa aka kira yaron nan domin domin za a kira ka a baka option ko a ce wani eh, ga wanda ya kashe maka ɗan uwa shari'a ta baka zaɓi nawa zaɓi uku in ya ce ya zaɓi a kashe shi a kashe ko ba haka ba mu yi su a can baya in ya zaɓi ya na ya ta kisan diya za a bani sai a bashi diya in ya ce da kisan da diyan na yafe shine option guda uku ko ba mu yi su a can baya yana da right za a kira shi to bin da yaro ne bai mallaki hankalin shi ba ko kuma sai aka zo aka samu mahaukaci ne shine kaɗai wanda zai iya to mahaukaci za ka ba shi option ka kira shi ka ce shari'a ta baka zaɓi uku yaro yana da hankalin da za ka ce mai ah, ah, shari'a ta baka zaɓi uku to dole a nan abinda za a yi la'akari ya zamanto wanda yake neman haƙƙin ya zamanto baligi ne mai hankali da ya zo sai ce eh aka ce diya ka zaɓa ko a kashe shi ko kayi afuwa duka ya ce a'a ban yi afuwa ba kuma ban buƙatan diya a kashe shi yadda ya kashe ɗan kwana shi na zaɓa ina fata an gane ko ko ya ce a'a na yafe kisan a ban diya ko kuma na yafe su duka wannan al'amarin Allah ne ya kaddara shi ya rubuta ma wani yau zai mutu irin tauhidin mu dinnan kun san shi ina fata an gane ko a takaicen takaicewa idan aka samu yaro ne aka ce masa je ka ce a kashe shi in an bai ka ce a kashe shi kar ka ce a baka jiya kaji ko to idan aka zo aka samu bai balaga ba sai shari'a ta yi menene sai ta tsare wannan mutumin sai ran da yaron nan ya girma ya balaga ya mallaki hankali shi nan ne za a kawo yaron a bashi option ta kanu yaranta ta sa da yana da hankali zai ce ya yafe kisan abinda shari'a take tunani kenan shari'a abinda take tana wannan fada ya balaga wataƙila da zai zaɓi a yafe da zai ce ya yafe saboda haka ba za mu yi amfani da yarantan shi ba yanzu in kuma mahaukaci ne za a je a tsare wannan shi ma sai ran da wannan ya warke daga haukan ya dawo hankalin shi tsaf sai a zo a ce to a shekara goma sha biyar da suka wuce lokacin kanka haka haka e na? na? a a hawa wannan ya kashe maka dan uwa gashi gashi yau ga shi ka dawo hankalinka alhamdulillah ka warke me za ka ce shi ya kashe mu baban inna lila a kashe shi kawai wallah ban san ganin shi to ta ila in yana haukan zai ce kawai shi ya eh, yi haka kawai bi kawai ba za a gane abin da yake nufi to haka shari'a ta ce shi ne aka ce an ya kuna sahibul haƙƙi mukallafan mai neman haƙƙi mu zamanto mukallafi to baligi mai hankali kenan fa in kana sabiyan idan yaro ne au majnunan ko mahaukaci ne hubisal jani sai a tsare mai laifin a yi ta jira hatta ya buluga sabiyu sai ran da wannan yaron ya balaga ya mallaki hankalin shi sai a zo a bashi zaɓi zaɓin nan guda uku ko au fi majnun in kuma mahaukaci ne ma'abucin haƙƙin sai a tsare mai laifin sai ran da mahaukacin nan ya warke malahu ma an yaktasa sai a kirawo su a ce a ba su zaɓi a ce to gashi in kun ga dama ku ce kisasi za a yi shine a kashe su au ya akhuza diya in ya ga dama ya ce a bashi diya au ya afuwa ko ko ya ce ya yi afuwan duka boss wa qad ya hada anis sahabati irin wannan hukuncin an ruwaito shi da yawa daga bakunan sahabai ridwanullahi ta'ala alaihi Allah uban yadda da su sahaba ta kun ga yanzu a can hukuncin kisasi ya hau kan shi ko da aka zo za a zartar sai aka samu masu haƙƙin yara ne yaro ne ko abin nan kun ga yanzu ba za a zartar masa ba na biyu an yattafika auliya uddami alal qisas takan yi masu haƙƙin masu neman haƙƙin mutum ne sun kai goma sha biyar ko ashirin mamacin na yana da mahaifinsa yana da mahaifiyarsa yana da yayu yana da matan shi yana da 'ya'ya yana da kannai yana da wani babban shi duk wanda suke da haƙƙin neman abun nan mutane ne masu yawa ina fata an gane ko to abinda ake son idan su ashirin ne yan uwan masu haƙƙi masu neman haƙƙin nan idan su ashirin ne a samu bakinsu ya zo ɗaya dukkan su ashirin ɗin nan ko da su ɗari ne duk bakinsu ya ce mu ba ma son diya a kashe shi amma idan aka samu 99 suka ce a kashe shi shi ɗayan ya ce ni diya ke so to shi kenan sai a rinjayar da menene maganan mutum ɗayan nan saboda babu diya 99% ai babu kisa a ce a kashe shi 99% shi kuma 1% a bada me da mutum ɗaya kawai ko da ku dubu ne duk ra'ayinku ya zo ɗaya a kashe shi sai ɗaya daga cikin dubun nan su ya ce kawai shi ya yafe kisa shi diya ake so to na shi za a filin jayarwa nan ba demokuraɗiyya ba ne inda za a ce majority take the vote da makamantun shari'ar Allah ne shari'ar Allah ne ina fata an gane ko saba wa mutum ɗaya kawai sai a soke zubar da jinin nashi sai a dawo diya me za a ce tunda da kaga da waɗancan ba sa son diya shi kuma ga mai son diya su dukkansu a kashe shi ne kuma kisa ba zai yiwu ba dole kawai automatically su koma a class din masu afuwa tunda wancan ba zai yiwu ba kuma diyan dama ba sa so to sai a duba yawansu sai a sai sai sai a yi percentage yadda za a cire ma wannan wani abu daga cikin diyan diyan shikenan shine an yattafiqa awliya uddami alal qisas dukkan su su yi ittifaqi su majibintan wannan mutumin masu bin haƙƙin sa su yi ittifaqi gaba ɗayan su akan kisasi fa in afa ba'dhum idan wani shashi suka ce mu mun yi afuwa wani suka ce mu a kashe shi wani shashi suka ce mu mun yafe nan sa, to za a firin ja yadda maganan masu cewa ayi afuwa to ita za ko da mutum ɗaya na ce ko yawa kun ga ashe shari'an ba wai zubar da jinin ta take so ba wa man lam ya afu wanda ya ƙi yayi afuwa din shi yace a bashi diya falahu qistuhu min diya sai a bashi shiya su nawa ne masu neman haƙƙin nan na diya misali su 20 ne nawa ne diyan 37 million ne sai a ce 37 million din nan divided by nawa 20 ko ba haka ba yanda zai bayar shi ɗayan nan da ya ce shi a bashi diya saura suka ce sun yafe to sai a cire a 1 over 20 na wannan diyan shi kawai sai a bashi shi ya tafi sauran kuma dama sun ce sun yafe ina fata an gane haka za a yi na uku an yi umana fi halin istifa'i a ta'addi shari'a tana taka tsantsan kwarai da gaske wajen rama ma wannan abin da aka yi to shari'a tana son menene a yi ma wannan ɗin in za a rama a yi exactly yadda wance ya yi kar a wazarce kar a zarce idan satan kuɗi ya yi za a yanke hannun shi shari'a ta ce a yanke nan mai yankawa sai ya zarce ya ƙara nan to wani kes ne fa sabo wani kes ne sabo wancan kuma yana bin bashi shi ma sai an yanke ma wancan hannun shi zuwa nan domin shi sata ya shari'a ta ce nan shi kuma wannan ya masa ta'addanci ya yanka har nan to shi ma wancan fa za a yanka nan din shi kaga matsalan kenan dole sai an bi abun diddigi ina fata an gane yawa misali mutumin nan haƙori ya cire ma mr a haƙorin kuma nan na gaba ne da aka zo aka yi rufa rufa rufa da aka zai cire sai aka cire masa na can kasan shi ba za a ga giɓin ba ba za a ga giɓin ba kaga wannan kuma an muna na shi da ya yaƙe kawai sai a ga giɓi instead a cire ma shi ma wancan ɗin iya nan su to ikon duk ran da wani ya yaƙe a ga giɓe shi wancan hai aka je aka cire can wanda yake kwana akwai wanda zai san baka da haƙori a nan to wannan ba a yi adalci ba sai shari'a ta ce dole shi ɗin nan da aka ce ya cire wannan ya cire wancan sai an cire nashi shi wanda ya zartar ɗin kuma wancan mai laifin a zo a cire menene a cire ma wancan ɗin daidai wannan kaga mutum biyu za a yi wa kenan wannan ya cire mu shi wancan da zo ya ta'addanci za a rama sai ya cire ma wancan wancan to shi ma yanzu sai a zo a cire ma wancan din na nan gaba wanda ya cire ma asalin wancan shi ma wancan laifin da ya yi da abin nan bai bi ka'ida ba shi ma a cire nashi to shi ne kar a cire ma mutum mutum haƙori ɗaya ya cire shi in an zo a cire nashi dobul kar mutum ido ɗaya ya cire ma wani in an zo shi a cire duka biyun kar mutum ya ɗaya ya cire shi kuma da aka zo rama aka gille ma hannun kawai don haushi matsala ne to shine aka ce na na nawa na uku an yi umana a samu amincewa fi halatul istifa'i wajen ramawa din a samu a yi hattara kada a samu a ta'addi ta'addanci me ta'addanci ka wuce inda shari'a ta ta tsai da kai bi Allah ya ta'addal jirhu mislahu ɗaya kenan wa Allah yuktara ghairul qatil shi ma ta'addanci ne wane yayi kisan da ya gudu da aka ce yayan wannan ne eh, uwa ɗaya uba ɗaya suke eh muka kamo kanin he muka zartarwa kanin hukunci eh ba yayin shi ba ne e eh, ai duka ɗaya ne a'a shari'a ba ta haka shari'a ba ta haka ko yanda ake yi yaro ya je ya laifi a kama ba a kulle ya yauta shi da wai sai ran da yaron ya zo shari'a ba ta san da wannan ba la ta tazir waziratun wizra ukra wani rai baya taba daukan laifin wani rai ina fata an gane ko ko da ne ya kisa ya gudu muka ce ku kyale shi ka mu damko sistan shi ko za mu gama da baban shi wani ba zai laifi ba a ɗauko hukuncin da ya waje ba a kan shi kuma a ɗora ma wani wanda ba shi ba ne ba a haka shine wa Allah yuktala ghairul qatil kada a yadda a kashe wanda ba shi ya yayi kisa wala tuktala mar'atun fi ha janinun haka nan idan mace ne hukuncin kisa ya ya hau kanta bisa haƙƙin shari'a in tana da ciki ba a zartar masa da mata da hukuncin kisa domin rayuka biyu za a kashi shari'a ta ce sai ran da ta haihu ta shayar da wannan dan kuma ta yaye shi tsaf yadda yaron zai iya depending kan menene cin abinci ba tare da ya dogara da nononta ba sai a sai a batta sai ran da ta je ta haihu ana monitoring inta ta haihu ta shayar da yaron ya girma ya abin nan a da yana haɗe loman tuwo a ce a wannan a ga yana shan kunu sosai a ce wannan kan shi kenan yanzu ya isa sai a zo a ɗauki uwar a zartar masa da hukuncin kisa shi wannan amma tana da ciki a kashe ta to wanda ya haka shi ma za a zartar masa da hukuncin ya kashe jariri ya kashe jariri na fata an gane ko? shine wa Allah tuktala mar'atun kada a kuskura a kace mace wanda take fi batani hajaninun akwai jariri a cikinta hatta fa tseren da ta haihu wa taftima ha kuma ta yayi yaronta wannan hukuncin wa ya faɗe shi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wannan manzo faɗin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam wani kes aka ka gaban manzon Allah lamma qatalat imra'atun amdan waɗansu mata ne suke ta faɗa ɗaya tana da ciki ɗaya ba ta ne hai wannan mara ciki hai ta ɗauki hai eh, eh, ta ɗauki dutse a mai cikin sai ta ɗauki dutse kawai sai ta jefi wancan abokiyar faɗanta da dutse ta kashe ta aka kamo ta aka kawo ta gaban manzon Allah sassa aka ce ga wance ta yi kisan kai ta tabbatar ta yi kisan aka duba sharuɗan nan tana cikin hankalinta da komai ɗinta sai manzo Allah sassala ya je ya ce to shikenan tunda tana da ciki lam tubtal ba a kashe ta ba annabi ya ce kada a kashe ta hatta ta ba'a sai ran da ta haihu ran da ta haifi mafi ha hako ta haifi abin da ke cikinta in kanat hamilatan tunda tana da ciki wa hatta ta kaffala waladaha wancan din manzo Allah ya sallame ta ce ta je ta haihu ta haihu ta dawo ta ce ya rasu na haihu a zartar mun da hukuncin Allah manzo Allah salasala ce koma sai kin yaye yaron ta koma da ta yaye yaron sai ta ɗauko shi sai ta bashi ma gurasa yaron yana ci don a zo gaban manzo Allah tabbatar da ce yaron yanzu zai iya rayuwa ba tare da nononta ba yake na manzo Allah ya ce a ji a zartar masa da hukunci na hudu an ya kuna istifa'u bi hadarati sultanin au na'ibihi dole yayin da za a rama kisasin da aka yi in na rai ne yayin da za a kashe wannan za a kashe a gaban amirul mumini amir na wannan garin ina fata an gane ko kuma wakilin amir kamar yanzu idan za a zartar ma wani a madina sai amirul madina ya zo in his presence ko kuma wanda amirul madina ya yawa. wakilce shi ya je ya halarci wannan isasi ina fata an gane wannan fa duka ne kunne aka cire ma wani shi ma za a rama duka ido aka cire ma wani shi ma za a rama duka haƙori aka cire ma wani shi ma za a rama duka duka irin waɗannan kama wata rana a wajen baƙi a nan, Allah ubangiji ya rufa asiri mamana ta san ɗan 'yan Saudiya da ƴan Kuwait yan saudiya da yan kuwait kowa yana ji da kansa yan kuwait suna gani sun fi yan saudiya kuɗi kuɗin su dinari ne ya fi daraja ya fi menene menene sun fi su mai menene su ma yan saudiya suna gani sun fi to irin waɗannan suna kallo wa juna irin kallon hadirin menene ake ca kaji ma malam dan kuwait idan yana zaune a saudiya to idan ana tuki dan saudi aka zo irin traffic din nan dan saudi yana kallon shi shi ma yana kallon shi ta glass haka haka za a abin nan din da makamantan su eh traffic na suke wannan ya irin daga motar nan sai ta yi kara irin sai ya sai ya riga shi shiga shi ma yana daga ya je ya wuce yana son irin wannan dai irin kowa yana ji da kanshi shi mai kuɗi ta wata rana a nan wajen baki a haka wannan hanyar da ta fito daga abin nan uhud din nan ta gangaro sai kai dan kuwait no wani dan kuwait da ya irin wannan abin na wani ya gogi motan wani a irin wannan irin baka isa un haƙura kai ka shiga ba ni ma kai waye un haƙura ka shiga irin haka suka gogi mota suka tsaya a wajen aka fita ana ta cacan baki kai waye kai ma kai waye kaza kaza ana abin nan mamalan suka suna suka <laughs> gaya wa juna bakakin maganganu to ɗan sa'udiyan nan ma malam yana rike da kiɗin motan shi haka da ya caka mai a ido ya tura ya kwakula ya juya ya fisgo idon kawai aka fidda shi kawai a nan wajen shi aka damƙi dan sa'udiya aka kai shi kotu aka zartar masa da hukunci Allah a kotu aka ce al'ainu bil ina fata an gane to shi dan kuwait din aka zo kotu ana zaune da yan uwa ana shari'a wallahi ya ce shi yana da niyyar ya yafe masa kawai faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf to amma a kotun ana zaune sai dan saudiya ya daga ido ya kalle shi in ya kalle shi da ido din na hey yana kuma dariya to wannan abun sai ya kular da shi sai ya canja niyyar shi na cewa ya yafe masa ya ce a cire masa idan shi haka shi ma aka zo aka kwakula idan shi suka zauna masu ido ɗaya haka kowa da ido ɗaya kowa da ido ɗaya haka ake zartarwa to ka gani haka suke haka suke wannan na gani first class ne wannan ma yana gani first class waye kai da makamantansu ta haka kake gani Allah ban ya rufa mana asiri to shine ana so duk hukuncin da za a zartar in haƙori ne za a cire ma in rai ne ya kashe za a kashe shi to in wata gaba hannu ya yanke in za a yanke mai shi ma ya zama to in the presence of wani wakilin gwamnati na amirul mumini na amirul muslimi hatta yi umana alhaifu ta'addi saboda idan yana nan za a ji tsoron menene yin ma wancan din ta'addanci hannu kawai aka ce ka yanka masa in ka hada da mari ƙur'ani ya ce yanka da mari to kana gama yanka masa hannu sai a damke ka shi ma a ce to za a kwace masa haƙƙin ka mare shi eh, shi ma sai a mare ya ce zo ka rama mari haka za a yi na biyar na ƙarshe ko an ya kuna bi'alatin haddatin abinda za a amfani da shi ɗin in kisan kai ne in za a fare shi ne a samo takobi mai kaifin gaske yadda ana haka kawai an sare shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi inna allaha katabal ihsana ala kulli shay Allah ya rubuta isani a bisa kan komai sai da qataltum fa ahsinul qitlata ko idan za ku yi kisa ku kyautata kisan wal yuhidda ahadukum shafaratahu wal yurih kowa ya wasa abun yankan shi in kaza za ka yanka ka wasa wukan kamar ta fara ta tafi in ma sare kan mutum za a yi za a masa kisasi a samo takwabi mai kaifi kai bugu ɗaya an sare shine laƙawa da illa bisaifi ina fata an gane haka malamai suna cewa idan za a yanke mutum hannu ne ya yi sata to kar a bari irin lokacin sha biyu rana inda lokacin gari yana zafi jini ya zamanto very hot yana boiling to wajen yanke hannun zai losing me jini mai yawan gaske to sai a bari sai can irin la'asar din nan ko da safe din nan irin karfe takwas karfe takwas da rabi zuwa tara din nan lokacin jinin bai yawa to ba zai rasa jini da yawa ba kuma ana yankewa din sai a a sai dama an tafasa man gyada haka an tuya shi sai a tusa hannun a ciki sai ya mammanne waɗannan jijiyoyin yadda jinin shi kenan abin nan to akwai wani contemporary issues da aka kawo cikin uh, abuna irin yanzu zamani na likitanci aka ce a yi discourse ɗinsu a wani littafin shari'a shin ya halatta a masa anesthesia in za a yanke mutum hannu ko za a cire mai haƙori a masa anesthesia ko za a kwakule idon a yi anesthesia a nan yadda in za a yi wa mutum operation na ido yadda za a kwakule idon bai shi? aka ce shari'a ba ta yadda ba a shari'a ba ta yadda ba yawa shi da ya cire ma wancan ba a nasiziya aka masa ba ina fata an gane ko saboda aka ce hikiman shine ya jira ɗaɗin da zafin ya shiga jikin shi sosai yanda ba zai yi tunani na yayi ma wani ta'addanci ba ina jin daga ran da ya jira ɗaɗi da tunani zai zamanto mai wa'azi musamman akan ka kiyaye taɓa idon mutane ka kiyaye taɓa soka wani ina jin in ya ji yanda nashi ya shiga ina jin zai zama mai wa'azi ci in ne so so so kiyaye rigima wallahi ka kiyaye rigima ka kiyaye ka taba wani ko ka abin ka gani nan eh ni zan ga maka yanda abin yake to ina jin daga wajen haye zaman to mai wa'azi ma kaga ya shiryo ai mai wa'azi kai akan kar a taba idon wani to ba a yadda ba a yi anesthesia ba a yadda ba ina fata an gane ko yanda ya ma wancan ya ji raɗaɗin ya shige shi to haka ake so ya aye kwakule mai ido yayi kafin ya kwakule mai ya mai ta'addancin asibiti ya kai shi aka masa abin nan haka kawai ya fasa mai idon ko to shi ma haka shine wa idza aqabtum atimu bi misli ma uqibtum bi amma wala in sabartum la huwa khairul lisabirin lace idan za ku yi kisasi za ku yi mani ukuba ku yi mai irin yanda ya muku amma da za ku haƙura ku ce sun yafe da yafi ma alheri in ji Allah na'am a takashin takashewa nan ne ya nan ne za mu tsaya don allah maɗaukacin sarki ya kai mu gobe sai mu abin nan bari a kira sallah sai ka yi tambaya